sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda hukumar kula da kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta fitar da jerin alkalan wasan da za su yi alkalanci a gasar lashe kofin nahiyar da za a yi a kasar Cote d'Ivoire a shekara mai zuwa. tsakiyar watan satumban nan ne dai hukumar ta kaf da ke shirya wasan kwallon kafa a nahiyar afirka ta fitar da jerin sunayen alkalan wasa 85 da za su jagoranci wasannin da za a fafata a gasar nahiyar ta afirka sai dai abin da ya fi daukan hankali a ciki shine yadda ba a hango ko da sunan alkalin wasa ɗaya daga najeriya ba wacce ake ganinta a sahun gaba-gaba wajen abin da ya shafi kwallon kafa a nahiyar ko yaya 'yan kasar da ke bibiyar harkar wasanni suka ji ga abin da wasu suka shaidawa shirin duniyar wasanni sunana ah, ahmad abdullahi skora wannan abu ne wanda ya kawo mana ci baya ko kuma baya ne a cikin kwallon najeriya ga baki ɗayanta ta wani fannin gaskiya akwai suna da gaskiya na rashin ɗaukan alƙalan saboda yanayin inda suke yin busa a duk wasan da za a buga za ga kamar akwai bangaranci da suke nuna ko kuma rashin adalci ko kuma cin hanci a lamuransu hakikanin gaskiya ya kamata a ce wannan ya zamanto ainihin jan hankali ga rafa-rafar da muke da su a najeriya ba ma wai ko nation ba ya kamata a ce har world cup ana kiran dan najeriya ya hura saboda ganin ilimi da ake da shi a Najeriya da kuma ci gaba da kuma wayewa akan harkar wasanni. To na Jamilu Sa'adu daga Barnawa a nan Kaduna tarayyar Najeriya. Ɗan Najeriya ba wanda zai ji wannan abin abin ya masa daɗi. Saboda Najeriya tana daga cikin babban ƙasa da ya kamata a ce duk abin da ya shafi harkar ƙwallon ƙafa a ce an gana ta tsamo tsamo a ciki musamman ƙasa ce da ta fi kowace ƙasa girma a faɗin Afirka gaba ɗaya kuma wannan abin da za a yi abu ne da za a yi shi a Afirka. so amma duk da bamu ji daɗin abin ba to amma kuma ya kamata sai a dawo a duba kila akwai matsaloli ne idan akwai matsaloli ita hukumar da take lura da alƙalan wasa ta Najeriya ta zo ta zauna ta duba ta ga menene matsalolin da haka ya faru definitely akwai dalili to sunana Abubakar Alhassan Usman kullum wadda yake mazaunin wannan gari na Agege a jihar Legas. to gaskiya abin abin bakin ciki ne kuma muna alhini da jimamin rashin ganin ko ɗaya daga cikin alƙalan wasanmu na Najeriya. To amma abin da nake so masu saurare su fahimta shi ne. duk abin da kake yi ana kallon ka. Mafiya yawanci ana ganin rashawa da cin hanci tana ba da wata gudunmawa a yanayin ƙwallonmu na Najeriya. Yana ɗaya daga cikin abin da isa wasu lokutan sai ka ga ana bar mu a baya daga kan shi kan shi ƙwallon kafan da muke buga a ƙasa zuwa alƙalan wasan. Ganin cewar wannan ba shine karo na farko da ƙasar ke fuskantar irin wannan matsalar ba domin idan aka waiwaya baya bayan nan a gasar da aka gudanar a ƙasar Kamaru a shekarar da ta gabata alƙalin wasa ne ɗaya rak ya wakilci Najeriya shi ma a matsayin mataimakin alƙalin wasa. Ismaila Abdullahi tsohon alƙalin wasa ne a Najeriya da ya jagoranci wasanni a matakai daban-daban ya bayyana mana wasu daga cikin dalilan da yake ganin ke sanya kasar ke fuskantar wannan kalubale. Dalili na farko shine a nawa tunanin akwai ba siyasa na tsakanin francophone speaking country da kuma english speaking country. Idan ka duba in ka gani kusan manya da suke tafin din za ga da yawan su ɗan francophone. Idan aka zo raba wasanni zan koya maka ba. Wannan siyasa tana da mahimmanci a fitowa da kuma bayyana alƙalan wasa a mataki mataki mataki tun daga saf har zuwa fifa dalilin na biyu shine press namu ya no helping matters ba ta taimaka mana a kowane lokaci za su ga press namu na Najeriya sukan bayyana alƙalan wasannin Najeriya in very bad light matsaloli biyu a na wata To irin waɗannan matsalolin a baya da kuka yi alƙalancin wasa kun fuskance su? mun fuskance su aiki ne yake tafi da mu ne. to sai dai a nasa bangaren Alhaji Muhammad Aminu ɗaya daga cikin masu horar da alƙalan wasa a Najeriya ya ce ƙungiyoyi na cikin gida na taka muhimmiyar rawa wajen samun koma bayan da alƙalan wasa ke fuskanta a Najeriya musamman idan aka yi la'akari da yadda suke ɗora alhakin rashin nasara a kan alƙalan wasa a ko da yaushe. Duk wanda ya kasa ce ya zai ga laifin 'yan wasan shi ba laifin rafi zai aza. sannan ba za mu tsaya nan ba za mu yi duk abin da muka duk ƙoƙarinmu mu lalata wannan refus ɗin mu ɓata refus ɗin mu ce refus ɗin ba su da kyau barayi ne babu abubuwan da ba za mu ce a kan refus din ɗin ba to kowa duk duniya na karanta abin da muke rubuta a refus din ɗin banda wasu suna karanta waɗanda abubuwa ne waɗanda ke shugabancin refus a afirka yawancinsu daga francophone countries ne kowa na da nashi kowane ƙasa duk inda ka ga akwai wani yau a afirka wanda ke tashi yana da nashi matsaloli ƙasan a ƙasan shi suna da nasu matsaloli amma babu waɗanda ke zuwa su haɗa ma duk duniya su ce ma reference ɗinsu ba su da kyau ko su ɓaɓɓata ma sunayen reference ɗinsu to abin da muka saba yi kenan sannan in muka ce yau namu bai da kyau to me zai sa wai mu tashi kuma mu ce misa ba ɗauki namu ba koya masu sharhi kan lamarin wasanni ke kallon wannan lamari Ga abin da Umar Sama'ila Gumau ya shaida mana. Abu ɗaya da ke ciwo Najeriya to a ƙwarya matuƙa shine ɓangaren alƙalancin wasa. wannan ba shine karo na farko da hukumar kwallon ƙafa ta nahiyar afirka caf ta gayyaci alƙalan wasa ba tare da 'yan najeriya a ciki ba amma abin da ya ɗaura kai shine a ce an gayyaci alƙalan wasa a nahiyar afirka mutum 85 babu wakili daga najeriya tabbas wannan abu ne da zai girgiza masoya kwallon kafa da kuma hukumar kwallon kafa ta nan gida Najeriya. To gaskiya alƙalan wasan Najeriya ya kamata su inganta aikin su musamman a gasar ƙwararru ta nan gida Najeriya inda za ka ga ƙorafe ƙorafe yayi yawa. Ina ga a nahiyar Afirka babu wasu alƙalan wasa da suke yawan samun suka da kama magoya baya da kuma ƙungiyoyi a gasar lig ta nahiyar Afirka kamar yadda alƙalan wasan Najeriya suke samu. To amma wasu na ganin cewa siyasa ce yasa ba a ba dama su je su dinga yin irin wannan aiki a hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka idan muka duba a kusan gasa da aka yi a baya kusan gasa shida ta gasan cin kofin kasashen nahiyar afirka ina ga alkalai uku kadai najeriya ta taba turawa daya ya je a matsayin alkali sauran kuma duka suna zuwa ne a matsayin mataimakan alkalin wasa zaka ga karamar kasa kamar kasar zambia akwai alkalin wasa janis sukazuwi ba ma a nahiyar afirka ba amma duniya na ɗaya daga cikin manya-manyan alƙalan wasa kuma shine da ya kure a wasan tunisia da kuma mali wanda ya hura tashi a saura kusa minti goma sha biyar a tashi wannan wasa amma da yake yana da tarihi mai kyau hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar afirka ta kare shi hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ita kanta ta kare shi ta ƙara ba shi dama ma ya hura a gasan cin kofin duniya da aka yi a ƙasar qatar to ina ga da wani alƙali daga najeriya ba za a ba shi wannan uzuri ba saboda ana dibi da yadda aikinsu yake gudana to da da fatan dai za a mai da hankali domin a ga inganta wasan kwallon kafa ta bangaren alkalancin wasa a nan gida Najeriya. To sai dai wasu na ganin cewa ko akwai wata nakasu ko kuma gazawa daga bangaren horas da su alkalan wasan Alhaji Muhammad Aminu ya ce ko kaɗan ba haka lamarin yake ba. Mu dai mun san muna iyakan kokarin mu tabbatar da cewa mun yi in refus din mu mun hore su da kyau kuma mun tabbatar da cewa da CAF da FIFA sun yi recognizing ɗinsu kuma sun yi amfani da su. an yi ta amfani da su a champions league na cup da confederation cup and build up towards wannan nations cup mun san muna da referee daya da assistant referee guda biyu waɗanda yake suna cikin waɗanda aka sama ido cewa mai yiwa za a ɗauke su zuwa wannan afcon amma kuma mu abin ya ba mu mamaki cewa da ƙarshe sunansu bai hito ba kuma ba ya considering ɗinsu ba ni dai a gani na referees ɗinmu suna ƙoƙari they are not perfect no referee in the world is perfect kuma ko ina duk duniya in referee yi kuskure ana ƙoƙari a ga mi'a maharin kuskure ɗin mi'a manufar wannan kuskure ɗin a nan najeriya ba haka nan take ba muddin teams guda biyu sun haɗu referee shi'a mai laifi tuni dai kungiyar alkalan wasa ta najeriya ta nuna rashin jin daɗinta game da wannan mataki na caf sai dai ta ce tana yin dukkanin mai yiwuwa wajen ganin an inganta sha'anin alkalancin wasa a ƙasar. ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Mustapha a DBC da ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.